سمعنا في أسبوع الماضي أوصاف الجنة ونعيمها وما فيها من السرور والفرج فوالله إنها لجديرة بأن يعمل لها العاملون ويتنافس فيها المتنافسون فإن سألتم عن العمل لها والطريقة الموصول إليها فقد بينه الله فيما أنزله في وحيه على عشرة رسله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله عز من قائله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وإدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الآيات عباد الله فهذه عدة أوصاف من أوصاف أهل الجنة في القرآن الكريم على سبيل الاختصار الوصف الأول الذين اتقوا ربهم باتخاذ الوقاية من عذابه بفعل ما أمرهم به طاعة له ورجاء لصوابه وترك ما نهاهم عنه طاعة له وخوفا من عقابه قال عز وجل إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا الوصف الثانية الذين ينفقون أموالهم في السراء والضراء الوصف الثالثة الذين هابطون لغضبهم إذا غضبوا فلا يعتدون ولا ولا يكبرون على غيرهم ولا يعقدون على غيرهم بسببه الوصف الرابعة من أوصاف أهل الجنة في القرآن الكريم الذين يعفون عمن ظلمهم ويحسن إليهم والله يحب المحسنين الوقف الخامسة الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر والآية العجيب الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله من صفات أهل الجنة في القرآن الكريم نسأل الله أن يجعلنا منهم بمنه وكرمه الوقت السادسة الذين لم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أي لم يستمروا على فعل الذنب وهم يعلمون أنه ذنب الوصف السابعة الذين آمنوا بالله وبكل ما يجب الإيمان به من الملائكة الله وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره آمنوا بذلك إيمانا يستلزم القبول والانقياد بالقول والعمل الوصف التاسعة الذين يستحضرون عندهم قائمون في صلاتهم بين يدي الله عز وجل يخاطبونه بكلامه ويتقربون إليه ويتقربون إليه بذكره ويلجؤون إليه بدعائه وهم خاشعون وهم خاشعون بظهورهم وبواطنهم الوقف العاشرة الذين هم عن اللغو معرضون واللغو هو كل ما لا فائدة فيه ولا خير من قول أو فعل فهم معرضون عنه الوصف الحادي عشر الذين هم للزكاة فاعلون الوصف الثاني عشر الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون الوصف الثالثة عشر الذين هم لعماناتهم وعهدهم راعون الأمانة ما يؤتمن عليه من قول وفعل أو عين فمن حدثك بسر فقد اعتمنك الوصف الرابعة عشر الذين هم على صلاتهم يحافظ يحافظون يلازمون على حفظها من الإضاعة والسفر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم يا أرحم الراحمين نسألك أن تدخلنا الجنة الكريم نسألك أن تجعلنا في جنة الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين dukan yabo da godiya sun tabbatar ma Allah salati da aminci ya tabbata ga yayyan halitta annabin rahama tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ku mutane ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ku sani hudu ban yau tana magana ne dangane da siffofi daga cikin siffofi a aljanna a cikin alkur'ani mai girma muna roƙon Allah da baiwarsa da karimcinsa ya sanya mu a cikinsu ya ku yan uwa na imani mun ji a cikin satin da ya gabata huduba da ta gabata ta yi bayani dangane da siffofin aljanna da ni'imar aljanna da irin abin da ke cikin aljanna na farin ciki da sanya jin daɗi a cikin rayuwa ina rantsuwa da Allah lalle ita aljanna ta cancanta ga duk wanda ya yi aiki aiki domin neman yardar Allah to aljanna ta tabbata gare shi kuma wallahi aljanna tana cikin abin da ya kamata masu gwagwarmayar nema a cikinta su yi gwagwarmayar nema kuma ita aljanna hajar Allah ce mai tsada idan mutum yana son ya biya sadakin wannan hajar shine ya lizarci ayyuka na kwarai ayyuka da suke kai ka zuwa ga yardar Allah subhanahu aikin da babu bidiya a cikinsa kuma ba a nuhaci kowa da wannan aikin ba sai Allah idan kun yi tambaya dangane da aiki da kuma hanyoyi da suke kaiwa zuwa ga samun aljanna hakika Allah subhanahu wata'ala ya bayyana su a cikin wahayin da ya mahiyayyen manzanninsa annabi Muhammad sira da abincin Allah su tabbata a gare shi Allah ya ce ku yi gaugawa zuwa ga neman gawar ubangijinku ku yi gaugawa zuwa ga neman aljannar ubangijinku wadda faɗinta ya kai sammai guda bakwai da kuma kasai Allah ya yi tanadinta ne ga bayansa masu jin tsoronsa su ne wayanda suke ciyar da dukiyoyinsu a cikin halin jin daɗi da kuma halin kunci baya hana musu sai ma dukiyarsu har zuwa ƙarshen waɗannan ayoyi ya ku bayan Allah wannan shi ne ƙirjigar siffofi daga cikin siffofi na aljanna kamar yadda ya zo a cikin alƙur'ani mai girma a bisa ga hanya ta taƙaitawa. yana daga cikin siffa ta farko daga cikin siffofin yan aljanna wato su ne waɗanda suke jin tsoron ubangijin ta hanyar riƙar wata garkuwa wadda za ta kare su daga azaban Allah ta hanyar aiki da abin da Allah ya umarce su na ɗa'a da ƙaunar samun ladarsa da barin abin da Allah ya hane su saboda ɗa'a zuwa gare shi da jin tsoron azabarsa yana daga cikin sifa ta biyu wato daga cikin sifofin aljanna wanda ya zo a cikin alkur'ani mai girma Allah ya ce su ne waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu a cikin halin da mutane suke cikin jin daɗin rayuwa ko kuma suke cikin halin damuwa da kunci da matsalar rayuwa. ga yanzu al'umma suna cikin halin damuwa halin karancin abin hannunsu halin da ya kamata 'yan aljanna su to karara su nuna sunan 'yan aljanna su ba da dukiyarsu su hidda abin da Allah ya ba su su taimaka ma talakawa ga halin da suke ciki su taimake su da abinci su taimake su da sutura wani ba ya da wurin zama fitintinu sun yi fitina garuruwansu sun taso daga garuruwansu saboda tsoron fitina yanzu a wannan masarauta tamu akwai garin bataka mutanen wannan garin sanadiyar sako da wato yan kidnapper suka aika na cewa tun da an taɓa mutanensa sai sun taɓa ya yi sanadiyar mutanen garin da yawa sun yi hijira daga wannan garin suna nan cikin wannan garin irin wayannan bayan allah kana da gida uku ko gida hudu wayanda ka aje ka taimaka musu da malaba muna da yan gudun hijira muna da bayan allah da irkan da aka yi kwanan baya ya fara ginoninsu akwai mutanen wani ƙauye a nan cikin abin nan auge local government wajajen su ba yawa ɗin nan akwai garuruwan da gaba ɗaya iska ya kwace ɗakuna masu yawa mutane wayannan garuruwan sun bazu a cikin birane suna buɗan mafaka inda hali ka taimaka musu ka je ka gyara musu mahallinsu wayanda suke bukata wayanda suke neman mafaka a taimaka musu ba kowanne za a karyata ba a yi bincike amma yi uwa ina masu arzikin kaji an ce mutum guda ya mallaki miliyoyin kuɗi ko a ce ma triliyon kuɗi ya mallake su amma jama'a al'umma na cikin kuncin wahala bai iya taimakon su me ya amfanin arzikinka me ya amfanin arzikinka arziki ko gadi ka duniya na kai gadi to da kai haka mata masu arzikin cikin su taimaka ma bayan Allah a sai abinci a rarraba a taimaka ma bayan Allah ba wai komai a wake da gwamnati ta yi ba gwamnati abin da suke iya yi ta yi wanda ba ta iya yi ɗaya ɗaya kuma mu taimaki mu ka taimaki makwabcinka ka taimaki ɗan uwanka ka taimaki ku ka taimaki yan uwan matarka ka taimaki yan uwanka ka agaza musu masu neman abinci ka taimake su amma ga mutane suna da kuɗi amma kuma sun ɓoye kuɗin da wata manufa bukatar su ba za ta biya wallahi tallahi duk mutumin da ya tara kuɗi ya ɓoye don biyan wata bukata ta fi nan gaba wallahi bukata sai ba ta biya in kana son bukatar ka ta biya ka hidda abin nan da Allah ya baka arzikin nan da Allah ya baka ya baka shine don ka taimaki bayan Allah gwamnati ko ita ta daure ta taimaka ma bayan Allah a sai abinci al'umma na cikin tuntunu a taimaka musu a sai abinci a ba a bada taimako ta kowace hanya ko ita ba zuciya za ta yi ba ta wake da ba ta da tana da ta taimaka wannan duka abubuwa ne da za su sa al'umma su shiga halin farin ciki kai kuma sai Allah ya baka aljanna daga cikin siffofin da kamar da aka ambata ya wa siffa daga cikin siffa ta uku daga cikin sifofin ayyan aljanna su ne waɗanda suke kamewar hushinsu yayin da suka yi hushi ba sa tsallake iyaka ba sa kullace wani saboda ya bata musu wani ba za ka iya ba daidai ba ya yi hushi amma ya ce ya huce amma dama ɗaya ka faɗa ya rama abin da ka yi mai to wannan ba sa cikin su su bayan allah allah ya ce su ne walkazumi da lagaisa su ne masu haɗa hushi annabi muhammad tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce babu wani abu mafi wahala haɗiya a duniya irin a ce mutum ya haɗa hushi shi alhali yana da ikon da zai iya ramawa da wanda ya mai ba daidai ba amma ya haɗa hushi ne to irin wannan babu wata haɗiyar da ta kai haɗiyarsa to da ka biya da wani ya ɓata mare duwa da wani ya ma ba daidai ba ka haɗa wannan hushi naka kana mai neman sakamako daga wurin Allah ba tare da ka kulle shi irin da dama ta samu karama ba yayin wa yana daga cikin sifa ta hudu daga cikin sifofin aljanna su ne waɗanda suke yayewa idan an zalunce su idan wani ya zalunce ka idan wani ya ci amanar ka idan wani ya yi ma ba daidai ba ka yaye ba ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum ku ba kwa son Allah ya gafarta muku wata rana ne wani daga cikin sahabban annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya yi ruwa da tsaki ƙarƙashin, sai da na yake radiyallahu an gidansa yake ci shi ke mai sutura shi ke mai tullar lura sai amma lokacin da ake tuhumar na aisha radiyallahu anha cewa ta yi zina yana cikin waɗanda suka yaya ta maganganu cewa lalle akwai alabar ta zinar saboda ya ga tana magana da babanta tana kuka saboda haka alamar gaskiya ne take gaya masu kenan maganar ta ƙara kamari cikin gari sai da abakar ya ji magana ya ce yanzu haka ya mini ba zan sake taimaka masa ba Allah ya ce ko alama kada ma'abuta falala daga cikinku su rantse da Allah cewa ba za su taimaka ma wasu bayan Allah ba saboda sai musu ba daidai ba ku ba za ku so Allah ya muku gawara ba ba za ku so Allah ya muku rangwame ba saba ma Allah nawa muke yi ba daidai nawa haka wa Allah don ai ma ba daidai ba sai ka kama huci kana kaba, don kana ganin kana da dama don kana da iko kai ba za ka ba ka ma Allah ba daidai ba kai ma ka yaji domin Allah ya yi maka wannan abu ne mai wahalar gaskiya ba sai wanda Allah ya taimaka wallahi ba kowa aka yi ma ba daidai ba ya yi wallahi sai wanda Allah ya taimaka to saboda siffa ce ta aljanna sai wanda Allah ya taimaka sannan bayan ka yaye ma mutum ka biyo baya da kyautata masa sai ka bincike shi ya yi ma ba daidai ba ka yaye mai sai ka ce ka yi karatu sai ce na yi karatu me kake da shi ina na yi digiri na ɗaya ko na yi digiri na biyu kana aiki a'a ba na aiki ka dunka a nema masa aiki ya kuma kawo takardu ne bayan ya zalunci ka yama ba daidai ba kuma ka ƙara masa da sakamako na ka nemo masa aikin yi ka sama masa sana'a yi wannan ba kowa ke wannan ba sai wanda Allah ya ce maka wanda yana daga cikin sifar aljanna da kaga mutum ya yi wannan ka ce amma ne wannan mutumin wannan mutumin yana daga cikin alamomi da ka nuna wannan mutumin na aljanna ana kyautata musu zato in yayi wanda ya wannan zuwa ya shigo cikin yan aljanna yayan wa yana daga cikin siffar yan aljanna ta biyar su ne waɗanda idan sun ka aikata alfasha ko suka zalunci kawunansu sai su tuna da Allah su nemi gawar ubangijinsu kan waɗannan zunubban da suka yi wannan ita ce alamar yan aljanna ba wani wanda ya tsallake ya yi ne ka yi zina ka yi luwaɗi ka yi wani abu na ba daidai ba ka tuna ka yi ka je ka tuban ma Allah ka nemi gawar ubangijinka ka koma zuwa gare shi wannan yana daga cikin sifofin aljanna ya yi uwa sufa ta shidda su ne wa'inda ba sa dogewa a kan abin da suke aikatawa da safa Allah suna da matsala alamar yan aljanna in mutum na yin ba daidai ba bara ko ba raɗai, ko shekara goma da suka wuce sai yadda cewa ai abin nan da ya kai ba daidai na ya kai ba shi ke nan ya daina wannan abu alama ce ta yan aljanna amma duk wanda kakka yana ba daidai ba bai sani ba kuma ya san cewa abin nan ba daidai na ba ya tsore to wannan mutum ana ji masa tsoro Allah subhanahu wataala kare mu daga wannan ɗabi'a wato ai ba zai doge ba akan aikata wannan zunubin bayan ya riga ya san cewa zunubi ne yake aikatawa yayin wa tuffa ta bakwai su ne waɗanda suke imani da Allah da duk abin da ya waje a imani da shi na mala'iku Allah na littafin Allah manzannin Allah ranar kiyama kaddara mai kyawu kaddara mara kyawu duka sun imani da wannan imani wanda zai lizumta musu karɓar wannan abun da janyuwa da karɓuwa domin wannan abun yayin uwa nasara su ne waɗanda suke halartowa wato da tunaninsu da hankalinsu da basirarsu a lokacin da suke tsaye suna sallah gaban su mai girma da buwaya suna magana da shi sun fa abin da suke wani suna kulawa da abin da suke wani ma'ana wayanda suke tattara tunaninsu in suna sallah an gane ko suna neman kusancin ubangijinsu suna neman laɗewa gare shi ta hanyar roƙon shi alhali suna masu cike da hushuɗi a cikin wato zahirinsu da baɗininsu idan mutum na sallah yana ƙoƙarin tura dukkan wani abin da zai iya jiro masa na tunanin duniya ko tunanin wani abin duniya yana daga cikin sifofin aljanna wato na goma su ne waɗanda dangane da lagau abinda ake ce ma lagau duk wata magana da babu wata fa'ida cikinta babu wani alheri na magana ko na aiki duk mai gane irin waɗannan abuwa ya kau da kai yana daga cikin sifofin aljanna sifa ta goma su ne waɗanda dangane da zakka suna bayar da zakka malamai sun ce wannan aya tana ya ɗaukar ma'anar zakka ta dukiya yanzu jama'a ku kalli masu noman nan daga tashi da ƙarfa tun wai sai ya gama noma abincin ya tara wai yanzu sannan na zai dawo yana tunanin wani da zakka kuma kuma da yawan su labarin da ake samu ba sa fitar da zakka kadiba san abin da kake ba suwa noman damuna ya sha bamban rabin abin da kake ba suwa wanda noman rabi na zaka ba suwa amma wallahi duk da haka mutum bayan ya gama yin abincin ya yi buhu hamsin ya yi buhu ɗari buhu ɗari biyu amma sai ka yi ta bincike ina ya kai zakkar ba ka inda ya da zakka ba wani ma tun daga inda ya abinci sun zai sai da abincin ya kama kuɗi ne ya tura a ciwo in ya dawo ba ku ba sanin ya haka wani ma da bakar ruwa tun sai daji zai sai da abinci ne ya dawo ya ce ai shi wallahi yanzu wa masara zai na saye a ajero zai na saye duk ya mance da hakkin Allah da ke cikin zuciyarsa wallahi masu tsoron ɗabi'a su ji tsoron Allah wasu ka ce a'a zakka ta jikinsu ta hanyar biyayya ga Allah da biyar dokokin Allah subhanahu ya yi uwa sifa ta goma sha biyu daga cikin sifofinsu su ne waɗanda suke tsare al'aurorinsu sai ga mata na aure ko kuma kuyanginsu to yanzu ina ma kuyanga take ai babu kuyanga yanzu ba wani wanda zai aure ya ce mana ai yanzu ga wata kuyanga ya samu sai mu tambaye ka wane jihadi wane yaki an kai ka samu ta ina ka so wane yaki ne faɗa mun to haka yanzu yan aljanna su ne masu tsara al'aura su sai ga su na aure wallahi mazaje mu ji tsoron Allah matan nan namu muna kai su cikin wahala mata na cikin musibu da bala'i mace ta tsara kanta daga kanka sai kai amma kuma kai baka tsare mata kanta binciken da aka yi zinar da maza suke yi ya zinar da mata suke yi galibi maza sun yi zinar kuma musamman da aurenka da matarka ta aure kana zinar lalacewa ta gama lalacewa a ce a sami a kana sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu ji tsoron Allah ka kai iyali ka aji ka tauye ka aje ta kuma a ce kai kana waje ka sai nan ka roro ka sai nan ka lamuzo ka sai nan ka kwato da ya duk abin da ka samu iyalin ka ba su unwana da shi wata farka banza take unwana da shi mu ji tsoron Allah ba su gobe aljanna ba yana daga cikin su aljanna su ne masu tsara amanoni masu kiyaye alƙawulla amana abinda ake nuni da amana mutum ya bayar da amana da an ka amince masa na magana ko aiki da za ku yi magana da kai da wani mutum ya gaya maka sirrin wani abu cewa wani ka san kaza da kaza da ya faru kaza a kani da Allah nuna to wannan magana in ka fi ka ka ci amana da a ce kana wani aiki na sako kawai wani ɗaya shi ɗaya ganka kana wannan abu ka ganai ya cewa da don Allah ka ruwa mina asiri in ka je ka gaya ma wani kaci amana wannan mutum yanzu wannan abubuwa ga suna ana ta yayin wasu siffa daga cikin sifofin aljanna su ne waɗanda wasu dangane da sallolinsu suna kiyaye su akan lokaci yanda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar kuma suna yi a cikin lokaci kuma suna zuwa masallaci suna bayar da sallolin nan sai ko wani uzuri ko wata lalura muna roƙon Allah mu dauke sarki ya azurta mu da shiga cikin aljanna ya ba mu aljannar firdaus al'ala ya arhamar rahimin qumu ila salatikum ya rahmatul rahman Allahu akbar